وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكتين فيها قوم قراتينا الكفة الإراقية في الأعمال القلبية اليوم قوما قوتهم ذو القعدة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بقول يا دريه ذو الثلاثين ذا ترى kuma yau 24 ga watan bakwai miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi kuma wannan insha Allah shine majalisun mu na tara a cikin wannan littafi malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana mana bayani akan ikhlasi da gaskiya الصدق والإخلاص واتو دسيا Allah, da kuma tasirin da suke da shi a zuciyar musulmi, kuma وصو wasu daga cikin ayyukan zuciya wanda dama littafin a rubuta shi ne domin ya tattauna ya yi batu a game da ayyukan da zuciyar ɗan adam take yi wanda waɗannan ayyukan da su ne ake samun kusanci da Allah maɗaukacin sarki idan zuciyar mutum ta kyautata ta yi kyau sai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya sa mutum ya zama bawan Allah maɗaukacin sarki na kusa-kusa da shi waliyinsa a inda idan zuciyar mutum kuma ta lalace to sai ya kasance komai nasa sai ya lalace sai ya zama cikin makiyan Allah maɗaukacin sarki wani iyazu billah sannan ita wannan zuciyar idan ta yi lafiya to hatta jiki sai ya samu lafiya shi yasa mutumin da zuciyar shi ta lalace ba za ka taɓa samun jikinsa ya samu lafiya ba mai imani da Allah wanda zuciyar shi lafiyayya ce to Allah maɗaukacin sarki yana azurta shi da lafiyar jiki ko da Allah ya jarabe shi da wani ciwo to ciwon ba zai zama na daidai da wanda shi zuciyar shi ba lafiyayya ba ce saboda ka wannan zuciyar abu ne da ya zama tilas a gare mu ne kokarin bin hanyoyin da za mu mu tsarkake ta mu aikata abubuwan da za su zama sun wanke ta ta zama zuciya alƙalbu shali wato zuciya da take kubutacciya wadda da ita ake zuwa ma Allah madaukakin sarki a samu aljanna to malai ibn taymiya sai ya ce wa amma al-ikhlasu lillahi fa huwa haqiqatul islam amma yin bauta dan Allah ya zama dan Allah mutum yake bauta ma Allah wanda al-ikhlasu fil shi ma idan Allah ai a cikin zuciya yake to fa huwa haqiqatul islam shine haqiqanin musulunci idan babu ikhlasi babu musulunci idil islamu domin ai abin da ake ce ma musulunci huwa Islamu lillahi la ghairihi Shi ne mutum ya miƙa kansa ga baki ɗaya ga Allah maɗaukakin sarki la zai ba ya miƙa kansa ga wani ba ko kuma ya raba rabi ya ba Allah rabi kuma ya ba wani Allah kamar yadda zai ambata mana a gaba mutumin da ya ɗauki rabinsa ya ba Allah rabi kuma ya ba wani Allah to shi ake ci mushi mushriki wasu haƙoƙa na Allah sai ya ba Allah su sannan sai ya ɗibi wasu daga cikin haƙoƙan Allah kuma sai ya ba wani Allah ko da manzon Allah ka ba sallallahu alaihi wa sallam alhali haƙƙin Allah ne shi kadai to wannan shine shirka sannan shi kuma wanda ya ƙi ne wuyansa ga ɗaya ga Allah to ya zama takbiri ce shi kuma mai girman kai ce kuma ƙawayen juna ne كما قال تعالى كمن يدى الله يتي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ألا من أكتن سكيتي ضرب الله مثلا ألا يا بد ألا Allah madaukakin sarki ya daga cikin khasa'isul a cikin a cikin a cikin manufofin qur'ani akwai darbul amsal buga misalai buga misali malaman mu suna cewa misali shine abu na ƙarshe da za a ma mutum shine abu na ƙarshe da za a yi ma mutum ya zama ya gane idan aka buga ma mutum misali ya kasa ganewa to ba yadda za a iya da shi yasa Allah mu suke ce a tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun waɗannan misalai ne muke bubbuga ma mutane su amma wa ma yaqiluha illa al-alimun ba masu gane waɗannan misalan sai masana shi yasa idan ka ga Allah ya buga misali ka kasa gane misalin to ka tuhumi kanka ba ka cin al-alimuna shi yasa ɗaya daga cikin magabata kamar yadda al'imam da abi hatim ya goyi a cikin tasirinsa yake cewa ina jin tsoro duk lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya buga wani misali a Qur'ani idan naga ban gane misalin ba aksha Allah akuna min ne ina jin tsoron kamar Allah ya kore ni daga cin masana to misali babban abu ne ana son mutum ya gane misali hatta mafarki da kake misali ne ake nuna maka misali a zuci a kwakwalwarka in ka kwanta bacci sai ka ga wani abu to misali ne Allah madaukakin sarki yake nuna maka na wani abu da zai faru idan abin na alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya wakkala wato ya sanya mala'ikan da ke kula da kai ya zama shi ya buga ma wannan misalin domin kyakkyawan mafarki daga Allah yake shi kuma kyakkyawan mafarkin Allah yana sanya mala'ika ne nuna maka a cikin bacci sannan mummunan mafarki kuma shi ma misalin wani abu ne da zai iya faruwa da mutum a rayuwarsa ko zai faru da waninsa ake nuna masa a cikin mafarki sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya shaidani da ke tare da mutum sai zama ya kunsa masa wannan ma'anar a cikin zuciyarsa mafarki misali shi yasa za ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama eh, yakan yi mafarki shi kanshi kuma manza Allah sama a hadisin Bukhari da wasu ma malamai ya ce annabta ta ƙare amma illal mubashira sai sauran bisharori sannan kuma ya ce a ru'uya juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min annubuwati mafarki ɗaya daga cikin kaso arba'in da shida ne na annabta mai annabta sama yake nufi yana nufin bisharar da Allah maɗaukacin sarki ke mabawa to sai a sa ta mafarki tun da yanzu ba annabin da zai masa wahayi za a ma wahayi a bashi labari ya bashi labari to shi kenan sai a samu mutum ta mafarki shi za ka cin kai mafarki un abin alkhairi ne ka guji Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da wannan alkhairi babu laifi ka sami yan uwanka wanda ka yadda da su ka ba su labari kuma ka ce su taya ka addu'a ga abin da ka gani a cikin mafarki a gefe guda kuma idan mutum ya mummunan mafarki to ya kama bakin sai shi kai ya faɗa ma kowa ya roƙi Allah ya tawizi ya roƙi Allah cewa Allah ya tsare shi kada wannan abu da ya gani ya faru amma idan ya san akwai wani masani da zai iya fassara masa ya yadda da addininsa ya yadda da iliminsa to babu laifi kamar yadda limamu tirmidhi da limamu tabarani a cikin al'ausar suka fitar da hadisi manzon suna yake cewa la taqussu yaka illa ala Labibi au halimi in kai mafarki mummuna to kakka ba kowa labari illa ala halimin au labibi sai mutumin da kai da natsuwarsa kuma mai kaifin kwakwalwa wanda zai iya fassara maka mafarki kun ga wannan shine so da haka hatta mafarki misali to Allah yana da misalai da yawa da ya buga mana a cikin alkur'ani mai girma to wannan ɗaya daga ciki ne nan misali ne na wancan ya tsaye da bautarsa ga Allah shi kaɗai shi kuma wannan ya rarraba bautarsa zuwa ga waɗanda ba Allah ba sannan wannan da ya tsaye da bautarsa zuwa ga Allah madaukakin sarkin sai aka buga mana misali kaman bawa ne lokacin da ake da bayi mai gidan shi ɗaya ne mai gidan shi ɗaya ne kawai shi kaɗai yake ba shi umarni ya ba shi aiki kaga ƙwaƙwalwar shi za ta zama a waje ɗaya take shi kuma wannan sai ya kasance bawa ne amma na mutane da yawa kuma mutane da yawan nan ba su yi tufaƙi kansa ba sai wancan ana zaune haka su uku suka mallakai shi kenan sai ɗaya ce tashi ka ɗibo min ruwa sai shi kuma ɗayan sai ya ce masa je ka gona sai ɗayan shi kuma ya ce masa na barin aike ka kasuwa kuma duk a wannan lokacin kuma ba su shiri da juna to nawa zai amsa dukkaninsu su suka mallake shi kowa na da haƙƙi a ciki kowanne ya ba da kashi ɗaya su uku in ɗaya ba shi umarni sai ɗaya ma ya bashi kuma umarnin nasa yana cin karo da na ɗaya sannan shi ma na uku sai ba da umarninsa shi ma ya saba ma duka guda biyu kuma dukkaninsu suna so ya yi a lokaci ɗaya to ka ya mutum zai zama to haka mushriki yake wanda ya raba bauta Allah madaukakin sarki gida-gida Allah yana neman shi da ya bauta masa amma kuma sai ya ɗauki bautar Allah maɗaukacin sarki sai je kema wani kaga akwai damuwa to ce yace daraballahu masalan rajulan Allah maɗaukacin sarki ya buga misalin wani mutum fihi shuraka'u mutashakisun yana da masu gida waɗanda suka yi tarayya a mallakarsa mutashakisu na masu rikici a tsakanin junansu shine misalin mushriki kenan nan nan al'abdu alladhi kana tahta shuraka'a mutashakisin shine al-mushrik kenan mutumin da ya rarraba bauta Allah gida gida wa rajulan salaman li rajulin sannan misali na biyu shine misalin mutumin da ya zama ya miƙa kansa ga baki ɗaya shi bawan mutum ɗaya ne mai gidansa ƙwara ɗaya ne kawai sai Allah ya ce hal yasumiyani matsala za su zama daidai a duniya Ko in ka gane misalin duniyan nan to ɗauki misalin addini da ibada a duniyance mutum uku sun mallaki bawa kuma ba su shiri da juna ƙur'ani sai da ya lissafa su ya ce shaki su ba ce tafi mutafiquna ba shaki suna ne at-tashakus rigima rigima kullum suke a tsakanin junansu idan ɗaya ya ce dabino ɗaya sai ya ce garwashin wuta haka suke kage da wanda zai ce biyu da wanda zai ce garwashi wuta ai kage cike rikici ake ake ɗaya sai ya ce ruwa ɗaya sai ya ce wuta ɗaya ya ce sama za a je ɗaya kuma ya ce a ƙasa za a tafi kaga muta shaki suna kenan shi ko ɗayan mai gidansa ƙwara ɗaya ne kawai shi kaɗai ke bin umarninsa sannan ce hal ya sauya ni masala da wancan bawan da yake da masu gida da yawa masu rigima a tsakanin junansu a kanta da kuma bawan da shi ne gidansa ɗaya ne kacal shi yake ba shi umarni har ya ne masala za su zama misalin su zai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba shi Allah ce to in an gane wannan to alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah in ka gane wannan misalin to yabo ya tabbata ga Allah Allah ya buga misali an gane Allah ya sa a gane ba kawai a ƙwaƙwalwa ba a aikace ake son a gane misalan da Allah yake buga mana yana buga mana ne domin mu gane su a aikace mu yi su a aikace ya Allah mu kuke ce bal aktsaruhum la ya'lamu amma mafi yawancin waɗanda ake buga ma misalin nan ba su sani kaga wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimu ba masu ganewa sai masu hankali sai masana to haka ake son a zama da aka mutumin da ya zama mushirki ne ya raba ibada Allah bai da ikhlasi to ai shi kenan ya sa kanshi a cikin rigima shi ya sa ranar gobe kiyama idan aka tashi waɗanda ba su aiki don Allah ba suka zama sun yi shirka shirkan nan tun daga ƙarama ikhlasi shi Allah maɗaukacin sarki sai ce ku tafi wajen waɗanda kuka haɗa ni da su su biya ku Ka ga a misalce sai ka tafi wajen in ya iya tafiya kenan kawai sai je gansu ba su mallaki komai ba yadda yake zindir aka fita zindir lokacin ta dawo lokacin ta dawo to wa zai ma wani kaga ba wanda zai iya yi kuma Allah ya kore shi ya ce ka haɗa ni da wani ni ban yarda da kamfani ba Allah bai yarda da kamfani ba kamfani kawo in kawo Allah bai yarda da wannan ba Allah shi kadai yake to ka, idan mutum ya kacaccala bautar Allah yana bauta ma Allah sannan ya hada da bautar wani to shi kenan ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki sai ya ce masa ya tafi wajen waɗanda ya hada shi da su shi biya shi su ba shi lada su ko ba su mallaki komai ba kaga shi kenan halaka ta zo ke Allah ka tsare ni faman lam yastaslim lillahi faqad istaqdara duk mutumin da bai miƙa kansa ga Allah bai bauta ma Allah gabaki daya to ya zama istakbar ya girman kai shine Allah ya kore ma annabi Isa alaihi salam da mala'iku lan yastankifa al-masihu an yakuna abadan lillahi wa lil mala'ikati al annabi Isa alaihi salam da shi da mala'ikun Allah na kusa kusa ba za su taba girman kai su ce su ba bayin Allah bane a'a إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل حتى الله يتشمع النبي إيسى عليه السلام سننكم يسبا كملائكون سيشمي بل عباد مكرمون بايني وأن الله يجرم ماشي kaji ashe da mala'ikun Allah da annabi Isa alaihissalam dukkaninsu bayan Allah ne ba su da girman kai to daga mutumin da ya ƙi miƙa wuyansa ya bauta ma Allah to ya yi girman kai wa man istaslama lillahi wa lighairihi wanda kuma ya mika wuya ga Allah kuma ya hada Allah da wani ya mika ma wuyansa wani ya mika ma wani wuyansa faqad ashraka to yayi shirka wanne ne mai sauki a ciki kaga duk bala'i ne wa kullun min al-kibri wa shirki ziddu al-islam dukkanin su guda biyar da shirka da girman kan dukkanin su sun ci karo da musulunci kishiyoyin musulunci domin girman kai da kake ganinsa akwai abin da suke ce mishi kibru kufri kibru kufri irin wanda shaidan ya yi ma Allah Allah madaukakin sarki ya ce sujada ga annabi Adam alaihi sujada ta girmamawa Allah ne ba shi umarni kuma ba shi kadai aka ba umarnin ba yana tare da wasu bayan Allah duka aka ci wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafiri ka gani ko wastakbara wa kana min al-kafiri aka ce su yi sujada sai mala'iku dukkanin su sai suka ba Allah suka faɗi suka ma annabi Adam sujada alaihi salam tunda Allah ne ya ce su yi waye ke ba da hukunci Allah ne ke ba da hukunci ne hukmu illa lillah ya qussul haqq hukunci na Allah Allah kuma shine yake ba da labarin gaskiya to ya ce musu bayansa ne ya ce ku yi ma annabi adam sujada shi ma bawa na ne ko da suna da wani ilimi a da cewa haramun ne a yi ma wani sujada misali amma yanzu allah ne ya ce musu su yi sujada wa ya haramta musu sujada da allah ne yanzu kuma wa ya ce su yi allah ce su yi. to amma shi iblis sai ya yake sai allah ce wasu takbara ya girman kai girman kai da ya ce a asjudu liman khalaqta tinan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace yanzu sai yin sujada ga wanda ka halice shi min tinin a asjudu liman khalaqta tinan yanzu zan zo in yi sujada ga wanda ka halice shi daga yanku shi a wajensa wai wuta ta fi yanku ana khairun minhu ni ne ni na ci shi khalaqtani min nar kai ka halice ni da kaga shaidan ya yadda fa Allah halice shi amma saboda lalacewa sai wai khalaqtani ai da ya so sai ce khalaqtu nafsi oh! sai ce na halici kaina amma sai ce khalaqtani ka halice ni min narin daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga yanku so daga shi iblis a kwakwalwarsa dodaddiya wai wai wuta ta fi yambu yambu mun gane yambu wai ko kasa wadda aka kwaba ya za ka ka kamanta wuta da yambu ma ai nisan ma yawa ita kasa na tsatsiya ce ita ko wuta hayaniya da hargowa duk inda ƙasa ta zo to za ka ga an ita tara abu take yi ta haɗa shi ita ko wuta duk abin da ta zo cinye shi take ta watsa shi ta idan mutum ya gina gidansa da me gina da ƙasa ake yi sai a zo a riƙa taya shi minna ranar tarewa ma ƙila shirya walima ya gayyato mutane a zo a ci abinci a mushi addu'a ita ko wuta an aka ce ta faɗa ma wannan gidan wani yazu billah sai ihu sai hayaniya sai jaji bayan nan sai ya za a yi shaidan ya ce wuta ta fi yanku shi sa malaman usulu suka ce awwalu man kasa qiyasan fasidan iblisu alayhi la'anatullah farkon wanda ya fara buga misali na kiyasi na banna lalataccen kiyasi shine iblis Ya ce asalinsa daga wuta ne wuta ta fi asalin annabi adam babanmu alaihi salam yanku yanku bai kai wuta ba to daga tun da asalin shi ya fi asalin ababen ma na biyar da to shi ya fi shi malamai suka ce to ai shaidan da ya sani ba dole ba ne don mutum asalinsa ya zama mai kyau shi kuma ya biyo mai kyau ‘ya'yan annabawa guda nawa aka samu suka zama lalatattu babanninsu ba mutanen kirki ba ne اما dan annabi نوح عليه السلام ده nassin qur'ani يا بيشي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اغتم معنا ولا تكن من الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج أرشيفة فكان من المغرقين an halakar da dan annabi nuhu alaihi salam to yanzu nan baban shi ba mai kyau ba mutumin kirki bane to ba dole bane dan asalin ka ya zama yafi to kai kuma ka fi yana iya yiwuwa wanda ka fi shi asali shi kuma ya ya fi ka yana iya yiwuwa dan sarki ya haukace ina maganar alfahari da sarauta dan sarki ya haukace ko dan sarki ya zama dan wiwi dan malam yana ya zama dan daudu ko yana gidan karuwai ko ya zama mashayin giya ina asalin malanta shi ne ma a wannan zamanin sai ka ji abokanan ki suna kokanan ki sai ka ji suna ce mai di mala di hmm. di mala to da ka ji di mala ai magana ta lalace wai dan malam ke bahaushe ya masa taki ya masa karin ya masa ya masa ya ce ɗan malan kaki halin malan mun gane? Hmm? jaki da wutsi ya kare malan yana masallaci kai ko kana can inda suke faɗi lashkyau na shirya da mu to shine wannan to girman kai kenan wal islamu duk shirki wal kibir shi kuma musulunci ya ci karo kishiyar shirka ne shi da kuma girman kai ba su kamar yadda shirka da girman kai kishiyoyin musulunci ne to haka musulunci shi ma yake kishiyarta ba a samun musulunci sannan da shirka sannan ba a samun mutum ya zama musulmi sannan kuma a sami girman kai girman kai na ƙarshe shine kibir kufri ويستعمل لازما ومتعديا لفظ الإسلام أسلم يسلم إسلاما ما ابن تيمية زي كامنا فائدة لغة فائدة تحرش اللارتشي قائدة نهو شيء شيء يستعمل لازما ومتعديا لفظ أسلم أنا أمفاني شيء أمطعي لازما وان بايا فاتا واي ما وان مفعولي أيتي بي بقاتر وأيتي يفاتا موا شيني لازما wa muta'addiyan sannan kuma wani zubin yakan buƙaci mafudin bihi ya zama ya faɗa ma wani aiki kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim a lokacin da Allah madaukakin sarki ubangijin annabi Ibrahim alaihi salam ya ce masa aslim ne kawiya kaga aslim lazimi ne قال أسلمت لرب العالمين النبي ce na nani kawiya ga Ubangijin talikai ya miƙa wuya ga ubangijin talikai shi kenan ku kaga aslamtu aslim aslim filu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta kaga shi kenan jumla ta cika qala aslamtu aslam filu madi mabni ala sukun litisali bi ta'i mutaharrika والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ba bukatar kuma makulin da ba wanda aikin ya fada mawa to kage lazimi ke wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala sai ya ce a misalin muta'addi bala man aslama wajha bala yadda lamarin ya yake man aslama wajhahu lillahi duk mutumin da ya miƙa fuskarsa ga Allah wajhahu nan kansa gabaki daya wa huwa yana mai ihsani yana mai ikhlasi kenan ihsan nan ikhlas yana mai tsantsance bauta ga Allah maɗaukacin sarki falahu wa ajruhu inda rabbih to ladansa na wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim ire-iren su to ba su da tsoro ba su da tsoro akan me za je su gani a lahira wala hum yahzanun sannan basu shiga damuwa akan dan sun bar duniya to kaga a can a nan sai ce aslama wajhahu kaga aslama filin madin mabniun ala al-fath ko wajhahu shi kuma mafulun da yi mansub li fatatin zahira ala akhiri kaga gashi so da ka ya zama muta'addi ke to da ana amfani da su a haka وأمثال ذلك في misalan haka a cikin عشان na da yawa? akwai misalai da yawa da Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin aslama a matsayin lazimi da kuma lafazin aslama a matsayin muta'addi so daga dukkanin su dai musulunci ake bayani kansa shine ikhlasi ni wuya ga Allah shi kadai ka a hada shi da kowa a cikin bauta kuma a zuciye ai shi yasa ita niyya ba ta da dalilin da zaka faɗe ta da baki domin Allah kace mawa ita niyya ba dalilin da aka ce sai ka faɗe ta da wani ya ji za ka yi sallah ka tashi ka ce ai za ka yi sallah asubahi ko sallah isha'i da za a yi nan gaba ka ce nawaitu salatal isha'i arba'a raka'atin iqtida'an bil imami to an ka so ma ka ce fi masjid a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tunda da bid'a ce ba zai mutum ya kara ba ya more inda laracin yake son ya yi ko da an an iya an yi masa daidai sai ya faɗi sunan kuma masallacin sannan kuma a tafi ma ya faɗi sunan limamin da zai jaki shi sallah in ya so ma ya ƙara da ladanin da ya tada ikama ya kira sallah kaga duk abu ya haɗe ke tunda duk wahalar da mutane ake yi so da ya ba ta da alaƙa da baki a zuciya take saboda ikhlasi ake so kai dan Allah kake yin ibada dan Allah kake yin ibada so da ka babu bukatar ka faɗi da baki ka ce na yi niyyar zan yi sallar isha'i raka a hudu tare da lima babu bukatar haka wannan ne shekarun ba aka ta wahalar da mutane da wani ɗan littafi wasu ne shi majmu'un niyyati ko da har yanzu mutane suna da ƙarfin hali rannan na jona a nan gowa ya zina tallawai majmu'un niyati ni ya sallah kaza ni ya sallah kaza ni ya sallah kuma sai ka samu wanda suka fi shi sun siya sai wannan karfin hali inda ya tafi kauye can ya sai da to babu mamaki kauye can inda ba a karatu ba ilimi amma abin yi ka zo kana sai da wani littafin majmu'un niyati a karni na sha biyar na hijira akwai ban mamaki a ciki amma wanda ya fi ban mamaki shine wanda shi kuma zai siya ya je ya rika karantawa kuma ya aiki da shi shi ya fi kowa ban mamaki so da niyya a zuciya ake ikhlasi ake bukata dan Allah za ka so da ka baka bukata sai ka ayyana ولهذا كان رأس الإسلام شهادة الله إله إلا الله شي يسا يزم توشا مسلم شي شيني شي دا باب أبو تادا قسياسي الله أي إخلاصي كينا ميدان الله idan ka zo za ka shiga musulunci mutum ba musulmi ba ne ya zo zai shiga musulunci abin da yake faɗi kenan za a laƙana masa ya ce a shaɗu an ilaha illallah yana nufin babu wata bauta da zai yi ma wani in ba Allah ba wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan ina shaidawa annabi muhammadu Manzon Allah ne bautar nan da zan ma Allah to ba zan yi ta yadda kowa yake so a yi ba sai yadda annabi ya zo da ita waɗannan kalmomin suna da nauyi suna da girma suna da girma amma sai mu faɗe su wani zubin kawai sai mu wuce ba musamman ne muke faɗi ba ba ma tsayawa mai cincintini mai wata tsayuwa ta kula a game da waɗannan kalmomin guda biyu masu nauyi da muke faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wani alkawari ne mai karfi kake ɗaukan ma Allah cewa ya Allah na shaida na yadda kai ka halicce ni kai kaɗai ka zan bauta mawa kai kaɗai ba zan haɗa ka da kowa a cikin bauta ba alkawarin da na ɗauka kenan gare ka ya Allah sannan bautar nan ba zan yi ta ba sai yadda manzanka da ka aiko shi da shi da ita zan yi yadda ya ce a yi haka zan yi kaji shi ne abinda ake bukata so daga kalmar shahada ita ce ra'asul islam ita ce tushe ita ce kan jirgi na musulunci in ta gyaru ku duk sauran sai su gyaru وهي متضمنة إبادة الله kalmar shahada tana kunsar ta kunshi bautar Allah shi kadai wa tarka ibadati ma siwahu sannan kuma da barin bautar duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba da za a bauta masa ba kagani wa huwa al-islamu al-aam kuma shine musulunci wanda yake gamanne ga baki daya allazi la yaqbalu Allahu min ahadin min al awwalina wal akhirina dinan siwahu wanda Allah ba zai karɓan ma waɗanda suka gabata a farko da waɗanda za a yi su nan gaba suka zo daga baya ba Allah ba zai karɓi dinan siwahu wani addinin da ba wannan ba duka tun da Allah ya halitta annabi Adam alaihissalam addinin da ake shine musulunci al-islamul am kenan tauhidin malamai kai tauhidin annaba duk ɗaya amma inda suke sassabawa shine a ina a fiqhu a ibadar ya za a yi ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al abna al anbiya wa abna'un min allati abuhum wahidun wa ummahatuhum shatta annabawan Allah abna'un min allatin dan uba ne uban su ɗaya amma uwa kowa da tashi waye uban tauhidi duk wani annabi tun daga annabi Adam alaihi salam ashadu an la ilaha illallah suke cewa kuma islam shine addinin amma idan inda suka sha bamban shine hukunce hukunce hukunce hukuncen ibada da hukunce hukuncen addinin a cikin addinin musulunci kaza ga yadda ake azumi azumin wata ɗaya muke kuma keɓantacce a watan ramadan ake amma wasu mu sun yi azumi amma azumin nan namu ba irin nasu bane nasu ba irin namu bane mun saba amma tauhidin mu ɗaya ne suna sallah amma ba irin sallar mu suke yi ba ba irin sallar su muke yi ba adadin ba ɗaya ba kaifiyar wato yanayin ba ɗaya ba lokutan ma ba ɗaya ba suna zakka zakkar su ba irin tamu bace suna jihadi jihadin su ba irin namu bane amma dai musulunci Ibadar ga Allah a tabbatar da Allah kawai ake mawa to wannan duka gabaki ɗaya ittifaqan tun daga annabi adam salam ba wanda ya saba ba a ba shi sabanin abin da aka ba ma uwansa annabi ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa man yabtaki ghayra al-islam dinan duk wanda wa man yabtaki dinan duk wanda ya je ya nemi wani addini ghairal islami ba musulunci ba falan yuqbala min wallahi ba za a karba masa ba ko huwa fil akhirati min al ranar gobe alkiyama sai ya zama cikin tabaku inannu waɗanda za su ga wuta su dawwama mutum ya bi wani addini ba musulunci ba to sakamakonsa shine an je lahira ya zama cikin tababbin lahira Allah ka tsare mu daga tatsewa ka gani ka'ida kenan waƙala ta'ala kuma Allah maɗaukacin sarki ce shahidan ai Allah ya shaida annahu la ilaha illa babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi tare ne ya cancanta da kansa ya shaida Walmala'ikatu sannan mala'iku su ma sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa ulul ilmi sai ma abuta sai ilimin shari'a ma ilimin addini so da cikin da baka san ilimi ba ba ka cikin waɗanda suka shaida Allah shi kala ya cancanta abota masa malam ibn qayyim a cikin littafin sa nisbahu daris sa'ada sai da ya fitar da wasu darussa guda goma a karkashin wannan aya daga ciki yake cewa shaidan nan fa da za a yi shaida ce akan abin da ya fi kowane abu girma ita ce ne shaida ta tauhidi tauhidi shi ya fi komai sannan Allah maɗaukacin sarki sai ya fara shaidawa sai ya ce mala'ikunsa ba haka sai kuma ya ɗauko malamai su ma ya haɗa su da shi wannan ya isa malamai daraja ko kowa bai ba su darajar su ba to Allah ya ba su Allah ya ba su su ne mataki na uku ya ce shahidan lahu annahu la ilaha illahu sai ce wani mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi tarihi so da ka ji damuwa idan baka cikin ma'abuta ilimi idan baka zama cikin ma'abuta ilimi to zama ɗalibin ilimi zama ɗalibin ilimi babu asara a ce rayuwa ka tun daga farkon har ka mutu ɗalibta kake ba kai asara ba amma taɓewa da asara ita ce a ce ka rayu baka san yadda zaka bauta ma Allah ba baka san yadda za wallahi ko kafi kowa zama profesan duniya in ka tafi kaga walakancin da Allah zai maka zaka gane wannan takaddun naka na banza ne takaddun iska ne ko kana jin ka kai wani matsayi a gwamnati a mukami amma baka san Allah ba to sai an je lahira zaka gane kai ba kowa bai Ina ita ce ka'ida ko da kana ganin ana cikin wani zamani na walakanta masu ilimi ba su da daraja ba su da kima su ne fa madaukaka a wajen Allah su ne suke da daraja a wajen Allah ƙaiman bil Allah da yayi wannan shaidar ya tsayi da adalci ba shaidar zalunci ya yi ba shaida ce ta adalci la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da ya sake ƙarfafawa al'azizu azizu shine mabuwayi kuma mai ƙarfi wanda sharrin bayansa ba zai shafe shi ba alhakimu kuma wanda yake da hikima yana da hikima a cikin halittarsa sannan yana da hikima a cikin hukuncinsa duk abin da Allah zai da hikima yake baya yin abu kawai a ce da ka Allah bai taɓa yin wani abu face sai kaga abin nan shi ya fi dacewa daga in ka ƙi yadda da abin da Allah ya yi to shi kenan kai kaso amma duk masu imani sun yadda cewa wannan abun ba yadda ya cancanta a yi shi in ba haka ba hikimar Allah ke so daga Allah madaukakin sassi shi kadai ake bauta mawa to kaga ikhlasi kenan sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce inna dina inda Allahil islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci kaga inna dina inda Allahi al-islam addinin da Allah ya yarda da shi shine musulunci ba wani addinin da za ka yi ka je wajen Allah madaukakin sarki da shi ka kubuta islam din nan kuma al-istislamul mutlaqu lillahi ta'ala a miƙa wuya ga baki ɗaya ga Allah madaukakin sarki ka a raba wata bauta a ɗauka a ba Allah wata kuma ita kuma a je a kai ma wanda ba Allah ba A miƙa wuya duka shine islam shine ikhlas wa hadha alladhi zakarnahu wannan bayanin da muka ambata مما, مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من الأمور والأعمال أقوى مال الرابع kwafin sa da ya ya sa hiya ba huwa ne larabcin haka ya kamata ya zama huwa ne ba hiya ba wa ladi alladhi wannan da muka ambata maka مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم من العلوم والأعمال wannan ke bayyana maka cikin abin da muka bayyana maka wannan ke fassara maka anna aslad ashe tushen musulunci fil haqiqati a haqiqa huwa al umurul ayyukan da ake yin su lamarran da suke a boye a zuciya su ne asalin musulunci aikin zuciya shi sa shi dan ai zuciya ya fi son ya kama in ya kama zuciya shi kenan gangar jikin gangar jikin ba ta da amfani sai ya kama zuciya to shi yasa ake son zuciyar ka ba Allah min al'ulumi na ilmoman da za a ne a zuci wal'amali da kuma ayyukan da za a yi a zuci a ɓoye to su ne tushen musulunci al'ulum nan aƙida kenan al'amal sauran sulukiyar da makamat da ahwa gaskiya a zuciya take rukon amana a zuciya ke duk in ka ɗauki ɗabi'un musulunci kyawawa a zuciya suke iyaka ana ganin alamar su ne a aikinka amma asalin su daga zuciya suke in ka ga mutum ya zo mai gaskiya to daga zuciya shi in ya zama makaryaci daga zuciyarsa shi yasa idan mutum ya kai makaryaci to zai kai ma har abin da ma bai kamata ma a ce ka sa akwai karyar da mutum zai ce kamar yana da uzuri ko sai a kamar yana da uzuri amma kawai sai ka ji mutum ya ce wai shi bai san a san yana nan ne ko ba abin da za a mai an san yana nan so da ka sai wani ya kira shi a waya shi kenan gashi a cikin layin zamfaran tilin jukun ɗan nan da muke ciki shi kenan sai ce yana lega sani yanzu yana lega gana a gege ko gana a victoria island alhali a bakin kwataye ba kuma abinda za a mashi in ya faɗi gaskiya shi ya za ka faɗi haka wani Allah Allah ba na san ya san inda nake in ya san inda yake me zai ba to Allah ba komai kawai ni dai ban sai san inda nake to wallahi ya kai kuma katuwa kuma sai ya rubuta mutum zunubi irin wasan nan fa da ake ma yara ko kuma ana san a musu wani abu sai a ce ungo wata mata ta zo gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan sai ta yi wata yarinya haka ungo ko karbi ko amshi shi kenan sai yarinyar nan ta zo sai ta ba ta sai ta ɗauke ta manzal sun ce laulam tu'tiha la kutibat alayki kadhbatu ta baki ba ta bada Allah ya rubuta miki zanuban ƙarya na sha faɗi zaka ka tafi ɗanka ya biyo ka ce masa ai eh, ya bari zaka ka dawo in ka dawo za ka ce mishi keke sai ka dawo ba noti ba ɗan bawul to ka zama makaryaci kuma sai Allah ya rubuta ma zanubi mun gane وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها sannan ayyukan da mutum zai yi su a fili to ba su da amfani idan babu waɗancan don ka zo ka nuna kai mutumin kirki ne amma a zuciyarka ba kyau to waɗannan ayyukan da ka bayyana a fili ba za su amfani ka ba ba abin da munafukai suke yi ba kenan sai su zo ai komai da su su nuna komai amma a zuciyarsu ba su yadda da Allah ba ba su da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gabansa za su yi komai amma idan suka ware sun sai su shishirya abubuwan da suke shiryawa fa idza kharaju min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu wallahu a'lamu ma yubayyituna in suka zo wajen manzon Allah sallama sai su komai amma idan suka koma can sai su je sai su yi mitin ɗinsu na dare bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul Sai su je su kulla Allah ce wallahi ya lamu ma yubayyituna Allah yana sanar da abin da suke kullawa da daddaren nan mitin ɗin da ake na dare ka san mafi yawancin sharri dama da daddare ake yi ka ji an cewa mitin wai za a yi mitin sha biyun dare ka ka san sharri za a kulla mafi yawanci me yasa ba za a yi ba ido na ganin ido so ake a tuje wani ko a shirya ma wani makirci shi kenan sai a zo sai a ce yayi karfe kaza za a yi kan mitin din sha biyu ko karfe ɗayan dare to munafukai ke so da ka ayyuka na fili ba su da tasiri shi yasa ka kalli sallah ai aiki ne ita na zahiri na fili to tana da amfani idan babu tauhidi الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسفل التافن سلام أغنية الأصول الثلاثة ya buga wani misali yake cewa misalin mutumin da zai zo ya sallah ko dukkan ibadu amma bai da tauhidi shirka yake to daidai yake da mutumin da zai zo tsaf sai ya alwala yana yin alwala kuma sai ya je bawani sai kuma ya shigo sallah sallah shi ta yi ko? to haka idan ibadar da mutum zai yi ta bai da tauhidi yadda kaga ba kai yadda ba za a karɓi sallan mara alwala ba haka ba za a anta ba to aula ibadar da duk aka yi ta amma aka yi shirka to ita ce Allah ba zai ansa ba mun gane kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu ahmad fi musnadihi kamar yadda aka ce manzo Allah ta sama ya faɗi a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadinsa ya kaje hadisi ne mai rauni isnadin sa ne na da rauni malamai sun raunana shi saboda a cikin sa akwai Ali ibn Mas'ada al-Bahili Ali ibn Mas'ada al-Bahili malamai sun sun raunana shi ba a karban hadisin sa idan ya zama shi kadai ya ruwaito to kuma wannan hadisi ne ma Muhammad ya rawaito shi a cikin musnadinsa isnadinsa na kaiwa malamin nasa shine malamin sa shine bahaz shi kuma bahaz ya riwaya daga Ali ibn Mas'ada Ali ibn Mas'ada shi kuma ya riwaya da Qatada Qatada ibn Bi'amah as-Sadusi shi kuma Qatada tabi'i ne ya riwaya daga Anas radiyallahu anhu to isnadin matsalar ta shine Ali ibn Mas'ada haka al-Imam ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-iman shi ma ya rawaito wannan hadisin shi ma madaruhu ala ali ibn mas'ada shi ma ali ibn mas'ada ya rawaito shi kuma ya rawaito daga malamin sa zaid ibn zaid ibn al-habbab shi kuma zaid ibn al-habbab ya rawaito daga ali ibn mas'ada ka gani ko ali ibn mas'ada kuma ya rawaito daga qatada qatada ya rawaito daga anas to daga da isnadin ibnu abi shayba da isnadin al'imamu ahmad kawai bambancin malami ne al'imamu ahmad ya ruwa daga malaminsa bahad shi kuma al'imamu na bishai ba ya ruwa daga malaminsa zaidu amma dukkanin malaman nasu kuma sun yi ruwa ne daga Ali ibn Mas'ada to isnadin hadisin yana da rauni da ka ba za a yi aiki da shi ba a ciki aka ce al-islamu alaniyatun musulunci a bayyane yake wal imanu fil qalbi amma imani a zuciya yake haka aka ce hadisin ya ce to kaga wannan dai ai abin nan ayoyin sun wadatar da mu sannan akwai wasu hadisan da suka inganta da malam ibn taymiya bai ya kawo su ma da yafi wanda sun inganta suna nan da yawa wanda suke nuna cewa musulunci shine a bayyane ba da shi bane kake cewa ba za a kashe ka ba umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah aya ta muslimu kenan sannan kauyawa da suka zo suka ce aslamna Allah ce a'a sun ce amanna Allah ce a'a aslamna ne sun ce mun yi imani Allah ce a'a musulunci kuka yi yanzu da kuka shigo kun shigo musulunci baya halatta a yaƙe ku amma dai imani bai tabbata ba qalat al-arabu amanna yan ƙauye suka zo suka ce mun yi imani Allah ya ce ma'anin su mai ba su amsa kullum umenu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta domin yanzu gashi kuna ayyukan fili to yanzu mafi yawancin mutane islam suke yi amma babu imani babu imani mafi yawanci sai Allah ce walan ma yadkhuli imanu fi qulubikum har yanzu fa imani bai shiga zuciyarku ba sai idan imani ya shiga cikin zuciya ku sannan kaga al-imanu fil qalbi kenan to daga kaga eh, hadisin ba sai an kawo shi ba tunda isnadin sana da rauni wannan ayan ma ta wadatar da mu cikin suratul hujurat wannan wajen tsayawa ne saboda haka mu tsaya a nan saboda hadisin nan yana da tsawo Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ƙara gyara mana zukatanmu Allah ya tseratar da mu daga munafurci da lalacewa da miyagun ɗabi'u Allah madaukakin sarki mun tuba zuwa gare ka gafarta mana ka zukan mu ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu ruwan sama da yake sauka muna roƙon ka ya Allah madaukakin sarki ka sa ya zama mai amfani a gare mu ya zama alkhairi mai albarka ya sa a samu abinci a ƙasa a wadata a kubuta daga yunwa da rashi da talauci sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh